الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan majalisi na bilal bin rabah wanda yake a kofar marusa a birnin katsina a wannan yammaci uku ga watan ramadan shekara ta 1447 wanda ya daidai da ranar a wanda ya daidai da ranar 20 ga watan februari shekara ta 2026 wannan shi ne majalisi na biyu a cikin jerin majalisan da muke gabatarwa a wannan shekara a wannan matsalaci na bilal bin rabah a jiya mun faro tafsiri daga suratul arab waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ba su zo jiya ba kamar yadda muka yi bayani a tafsirin mana na 2024 mun tsaya ne a ƙarshen suratul ma'ida a nan muka tsaya to cikin taimakon Allah bara a birnin london mun yi tafsirin suratul an'am a cikin darussa 29 tun daga ramadan na ɗaya har zuwa ramadan na ashirin da tara saboda haka wannan ya sa ba mu buƙaci mu maimaita wannan surar ba ta akwai ta a cikin memory card cikakke wanda aka ɗauka wanda yake so ya saurara zai iya neman memory card ɗin sha Allah ta'ala wannan ya sa a jiya muka faro karatunmu daga suratul araf a inda kamar yadda muka yi bayani wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta da baƙaƙen da malaman zaure suke ce musu man baki abinda ya sa suke ce musu man baki mana kurame ne mana baƙaƙe ne waɗanda suke gagara ba dau wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya san ma'anarsu alif lam mim sad Allah maɗaukakin sarki yake cewa kitabun unzila ilaika wannan littafi ne wanda Allah madaukakin sarki ya saukar maka da shi fala yakun fi sadrika harajun minhu saboda haka kada ka samu damuwa game da shi kai babban aikin da Allah ya dora maka shine kawai ka isar da littafin ka isar da abin da aka a saukar maka amma ba ba akan ka yake sai ka sa mutane sun yi imani ba litun rabi Allah ya saukan maka da wannan alƙur'anin ne domin kai wa'azi da shi kamar yadda muka faɗa a karatun jiya duk lokacin da mutum ya je yin wa'azi inda ya ga mutane ba za su amfana da wannan wa'azin ba to yana iya barinsu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani ne domin a yi wa'azi kuma ya ce fa zakir in na fa'ati zikira mutum ya yi wa'azi idan ya zamanto wa'azin zai yi amfani duk gurin da wa'azi zai zama matsala to kamata ya abashi shi yasa Allah yake litun zirabiyi wa zikra lil mu'minin kuma dan ya zama tunatarwa ga waɗanda suka yi imani akwai wasu masu wa'azin da za ka ga suna yin wa'azin da zai iya hallaka su ko kuma yi wa'azin da zai sa kwata-kwata ma da awarta su ta mutu gaba ɗaya maimakon mutum ya bi yadda mutane za su amfana ta yadda za su shekaru suna amfana da shi sai yi wani wa'azi guda ɗaya ko guda biyu wanda zai sa amfanin gaba ɗaya ya tafi gaba ɗaya wannan yana daga cikin ƙarancin fikiwa a da'awa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da biyayya game da abin da ya saukar na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi sallam ya hana biyin duk wani abu wanda babu shi ba a matsayin shari'a kalilan ma tazakkarun wannan gurin yana nuna cewa galibin mutanen da Allah ya halitta ba za su biyayya ga shari'arsa ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake kaɗan ne daga cikin waɗanda suke wasuwa Allah ya ce kuma wa qalilun min ibadiyash shakur yan kaɗan ne waɗanda suke yin godiya daga cikin bayina Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin irin yadda yake hallakar da alƙaryatu saboda sun ibiyayya gare shi idan ya zamanto cewa an zo hallakar da su da kansu za su yadda cewa su zanamai ne shi ne ma'anar fama kana da izu izija abun ba suna illa an kalu inna kunna zalimi lokacin da azaban ba ta zo musu ba wani abu da suke faɗa illa kawai za su ce su zanamai ne mana za su yadda cewa su zanamai ne sai dai wannan itirafin da suka yi ba zai yi amfani ba kuma ba zai sa Allah ya jinkirtar da azabarsu ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul anbiya wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha wa ansha'na ba'daha qauman akharin da yawa mun hallakar da al'umomi waɗanda suke azzalumai ne muka kuma farar da wasu bayan su saboda haka wannan sunna ce ta Allah kuma daga cikin manyan hikimomin da suka sa Allah maɗaukakin sarki yake kawo mana kissoshi na waɗanda suka gabata shine domin ya zama izina domin mutum ya zamanto ya shiga taitayinsa ya gane cewa in ya aikata irin abin da suka aikata shi ma zai haɗu da wannan kamar yadda Allah yake cewa cikin suratu Muhammad afalam yasiru fil ardi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها الله سبحانه وتعالى يتي بلاسيا وأبايا الأسابة تسقى abin da ya faru da al'ummomin da suka gabace su je su yawo mana su gani wuraren su da yawa suna nan mun je inda samudawa suka zauna a can wani gari da ake ce masa ula a saudiya duk labaran da allah ya faɗa suna nan yadda za ka ga dutse an fafike shi an shiga an zauna har da gurin da suke zama suna yin mitin katon hall ne suka rarike na dutse wanda ga gurin zaman babbanan da sauransu duka akwai shi yanzu yana nan saboda haka in ka je duka za ka kara gani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihin kuna wucewa ta inda suke da safe wabin laili kuma da raddadar ma kuna wucewa afala ta tsino ba za ku hankalta ba saboda haka shine Allah subhanahu ta'ala yake dammara Allahu alaihim in aka ce dammara Allahu alaihim ko da ba a fassara maka ba ka san akwai bala'i a gurin saboda haka da Allah ya ce Allahu alaihim Allah ya yi raga-raga da su sai ce walil kafirina amsaluha mana duk wani kafiri ko duk wani arne wanda ya irin wannan zai haɗu da kwatankwacin wannan ina ga gurin da ya wara-wara wasu su dan matsa kaɗan saboda in mutum ya shigo ciki kamar zai fi amfana da karatun sama da ce yana waje inda ya ɗan yi wara-wara da allah wasu su ɗan haɗe kaɗan saboda wanda suka zo daga baya a ba su dama su shigo na'am saboda haka wannan duka allah subhanahu wataala yana ba mu labari ne domin mu shiga mu. domin mu gane cewa waɗanda suka yi imani da Allah suka yi biyayya gare shi za su samu nasara shi sai ce wal aqibatu lil muttaqin sannan waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wataala su kuma suna cikin matsaloli da sauransu shi sai ya ce wani kafirin na amsalwa mana duk wani wanda ya zama kafiri to irin wannan abin da ya same su to shi ma abin da zai same shi kenan ko a duniya ko a lahira ko kuma duka biyu ina fatan mun gane a daidai nan gurin muka tsaya ciya za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wataala fala nas'alanna allazina ursila ilayhi fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin Allah subhanahu wataala yake cewa fala nas'alanna allazina ursila ilayhim fala nas'alanna na ursila ilayhim za mu tambayi waɗanda aka aika zuwa gare su ma'ana su waɗanda aka aika waɗin su mutanen da aka aike zuwa gare su Allah zai tambaye su kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a suratul qasas ko wa yawma yunadihim sai ya ma za a jabtumul mursali hmm. Allah zai kira su ya ce da manzannina suka zo da me kuka amsa musu me kuka amsa wa manzannina menene kuka gaya wa manzannina me kuka faɗa musu ina fatan mun gane saboda haka wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wataala zai tambaye su game da yadda suka amsawa manzanni kamar da wasu malaman suka babu suna cewa wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa kenan za a yi wa kafirai hisabi saboda akwai wuraren da yake nuna cewa kafirai ma ba za su magana ba ina fatan mun gane saboda haka nan wannan ayar tana nuna cewa kafirai za a yi musu hisabi to ya za a hada da ayoyin da suke nuna cewa ba za ma su yi magana ba abinda za a haɗa yadda za a haɗa ayoyin da yake nuna cewa kwata-kwata ma ba za su yi magana ba ba za a tambaye su ba shine za a haɗa cewa ita rana alkiyama gurare ne daban-daban gurare ne daban-daban a wani wajen za su yi magana wani wajen ba za su yi magana ba kamar yadda za mu ga ayoyin ƙur'ani sun nuna haka a surat yasin Allah subhanahu wataala yake cewa al-yawma naftimu اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون kaga anan gurin Allah ya ce zai rufe bakinsu sai dai kawai hannayensu da kafafuwansu ne zasu ba da shida haka kuma ya sake faɗin irin wannan a suratun yau na alamma yau mata shahadu yau mata shahadu alaihim alfinatuhum yau mata shahadu alaihim alfinatuhum wa aiki wa arjuluhum barka ga yadda yadda ni na haddace shi ta yadda ba za ka kara mantawa ba abubuwa guda uku ne Allah ya faɗa da su shaida da harshe da hannu da ƙafa in ka taho ta sama wanne ne na farko harshe bayan harshe sai wanne sai hannu bayan hannu fa to haka suke hayan yadda Allah ya halittar haka suke haka ya jero su a hayan kake karanta ba ka bata ba yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun a ba ka yake ba ne ta ya sun ita ce yaksibun don kuma bima kanu ya amalu na'am saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa ranar da harasansu kowa ya rike wannan harjin duk wanda bai haddace gurin ba in ka zo za ka karanta wannan ayar don kakka yi takaje kakka gabatar da wani akan wani kawai yadda Allah ya halicce ka haka su ma guda uku suke a jere harshe shi ne da farko ranar da harsunansu za su musu shaida bayan harshe kuma wanda yake a saiki a halitta shi ne hannu sannan kafa ita ce ta ƙarshe dama kuma ita ce a ƙasa amma idan ka koma suratul an'am Allah ya nuna su ma za su magana sun malamta kun fitnatuhum Sun لم تكن kun إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا ma kunna mushriki ma kunna mushriki na kaga nan gurin za su yi magana da kan saboda haka ba baya cin karo da juna ita rana al'iyama rana ce wacce take mai girma ka alfi sanatin min mata hudu shekara dubu ko kuma na alfa sana nawa ne kamsi na alfa sana kaga shekara dubu hamsin ko saboda haka gurare ne daban-daban wani wajen za su yi magana wani wajen ba za su yi magana ba da haka a nan gurin da Allah ya ce fala tsalan nan lazi na ursula ilayhim za mu tambayi waɗanda aka aikawa za mu tambaye su ya kuka yi manzannin da suka zo ko ba ku amsa ba sannan kuma Allah ya ce wala alannal mursali su ma manzannin kansu sai mun tambaye su ya aka yi da kuka ji a suratul maida yau mai zuwa Allah wa rusula يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم نعم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الله يجي يوم يجمع الله الرسل راند الله ذي تكسر من ذنين رانا القيامة كده ماذا أجبتم da kuka je kuka kai manzancin da na aike ku wace irin amsa aka ba ku ta gan ba Allah ya kinta ma ba ina za ka iya tunowa mutum ya zauna a ƙabarin shekaru da yawa sama da shekara ba wani annabi da za a tasa a ce a kabari ya yi ila sama da shekara dubu biyu ko annabi Salam da yake na ƙarshe zai yi sama da shekara dubu ɗaya da ɗari biyar Allah ne mafi sani amma dai zai wuce ma haka aƙalla a kabari amma Allah zai ce ma za a wuce to da kuka je me aka amsa mu ƙalu la ilma lana mu ba mu da wani ilimi ba abin da muka sani innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne ka san duk abin da yake koyi saboda haka da abin da ya dangance mu da abin da ya dangance ka ya Allah ka fi mu sani ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika ina fatan mun gane saboda haka za a tambaye su a ji menene ya faru yaya aka yi me ya faru kuma haka duk wani wanda Allah subhanahu ta'ala ya dora wa nauyi to Allah madaukakin sarki sai ya tambaye shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiwo ne kuma za a tambaye ku game da abin da aka ɗora muku na ciwo mace za a tambaye ta yadda ta yi da dukiyar mijinta da ya ban mata amana ya fita shi ma za a tambaye shi yadda ya kula da matar shi ina fatan mun gane Allah ya ce fala na kusanna alaihim fala na kusanna alaihim bi وما كنا غائبين هل نقصن عليهم بعلم زام باس لاباري بعلم معنى الله يا رجا يا سنكومي komai tun kafin abun ma ya faru ya bayan ya faru ya san shi inda a ce ma bai faru ba Allah ya san shi saboda haka Allah shi kadai ya tattara waɗannan ilimin muka abin da zai faru kafin ya faru Allah ya san shi idan ma bai faru ba ya san shi inda zai faru yaya zai kasance bayan ya faru Allah ya fi ka yanzu a cikin mu nan waye zai iya ba da tarihin rayuwar shi gaba ɗaya babu a ajiye ka daga sannan ka balaga ma zuwa yanzu a ce a faro maka kowace rana ka faɗa abin da kai ba ka iya tuna ba ko akwai wanda zai iya a gwada na ba wanda zai iya kai ko da a ce ma yanzu kawai shekarunka arba'in misali a ce bayan shekara goma farko a tsallake ta kowanne wata na shekarunka kowanne wata ka faɗa abu guda ɗaya da kake tuna ya faru za ka iya ba saboda haka shi Allah shi ne ya san kuma shi yasa yake kala na kusan na alaihin da ilmi sai ce wa makon na ga'ibi muna nan lokacin abin da ya faru ne ma'anar wa makon na ga'ibi saboda haka idan ma ya zamanto cewa ka ɓoye wani abu to Allah ba zai ɓoye gare shi ba yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minan Allah suna kokarin boyewa mutane amma ba su boyewa Allah da haka idan mutum ya fahimci cewa Allah yana kallon sa yana yin komai da ilimi yana kuma tattara komai wannan zai sa mutum ya shiga taitayin sa saboda haka shi yasa ɗaya daga cikin magabata ibrahim bin adama wani saurayi ya zo wajensa ya ce yana so zai saba wa allah sai ce masa ba matsala za ka iya saba wa allah amma akwai sharuɗa guda biyar da zan gaya maka sai ce to faɗi ya ce na ɗaya in za ka saba wa allah to ka daina cin arzikin shi sai ce ba to akwai abin da mutum zai ci wanda ba arzikin allah ba sai ce to kai yanzu ba ka jin kunya ka ci arzikin allah kuma ka saba mai sai ce na biyu idan za ka saba wa allah to ka fita daga duniyar da ya halitta sai ce to yanzu akwai inda mutum zai je wanda ba Allah bane ya halitta gurin sai ce to kai yanzu ba ka jin kunya ka saba wa Allah a gurin da ya halitta sai ce na uku idan za ka saba wa Allah ka ɓoye inda ba zai ganka ba sai ce Allah la tafa alayhi kafiya to wannan shine gurin da muke kai fala na kusanna alayhim bi ilmin hmm. fala na kusanna alayhim bi ilmin za mu ba su labari da ilimi dalla-dalla an ce abbas bin abdulmuttalib bafa a nan sallam daga cikin babban dalilin da ya sa ya musulunta shi ne a nan sallam da ya ba shi labarin wani gaibi da allah ya sanar da shi an kama shi yana daga cikin waɗanda ribatattun yaƙin da aka kama guda saba'in da ɗaya a yaƙin bada kafin a kashe kafin a kashe uku batu bin abi mu'ai su koma guda saba'in to yana daga cikin mutum saba'in da ɗaya saboda aka sai aka zo aka ce masa ya kawo fidiya ya fanshi kanshi sai ce bai da kuɗi sai anar salam ya ce masa ina kuɗin da ka ba ummul fadl ta ajiye maka saboda haka da zai fito yaƙi ya tattara yan kuɗinsa ya ba ummul fadl matarsa ya ce ga wannan da Allah ta ɓoye mai kuma shi ya san su su biyu suka yi wannan ba wanda ya sani ko ‘ya'yansa su ko ‘ya'yansa su abbas da abinan sa abdullahi da su alfadar duk ba su sani ba ita kaɗai ya tattara ɓoye ce mata gashi wannan ki ce sai ce masa ina kuɗin da ka ba wa umar fadar ta rike maka to wannan ya gane cewa lallai wannan ba da ba wai wannan karatun ba daga wajen shi bane saboda ya ra'ayi mu yi abu mu biyu kacan kuma ka zo ka bani labari ina fatan mun gane so galibi idan ka kalla za ka ga cewa gaskiya ba ma ba ma dabburi ba ma duba ko kuma kamar ma ba mu gama gamsu Allah yana ganin mu saboda gani nake in mutum ya gamsu Allah yana ganin shi sai wahala ya saba mu kalla ba mu gama gamsuwa ba dukan saboda yanzu ba wani wanda zai so yi wani abu mara kyau a gaban daraktan ma'aikatar shi ko a gaban gwamnan katsina ko a gaban sarkin katsina kai ko a gaban 'yan masallacin na ma ba haka so kai wani abu mara kyau ba saboda za ka ci tunanin wannan zai iya bata maka suna za ka yi tunanin wannan zai iya sawa ya zamanto cewa su dinga maka wani kano. ta yana da kyau mu sani cewa wannan abin da kake tsoron a gani shi fa Allah duk yana kaninka ya alamu ka'inatal wa ma tukfi sudur komai yana gani saboda haka shi yasa kafirai suka yi wa junan sosiya da sun yi abu sai qur'ani ya sauka sai su ji annabi sallallahu ya ba su labari sai suka yi wa junansu wasiya suka ce wa sai suka ce ku za ku yi magana ku dinga yi a asirci saboda kan ubangijin muhammadu ya ji ya ba shi labari saboda haka shine sai Allah ya saukar da wannan aya take cikin suratul mulk wa asiru qawlakum ko ku yi asirce ko ku yi a bayyane shi Allah innahu alimun Abin ma da yake cikin kirjiya sai ba katte nan ba <laughs> mana ƙaba mana abin da yake cikin girji ya san su shine abin ma da baka furta ba ya san shi wanda ya san zancen zuci ne dan kasirranta abu ina fatan mun gane Su wannan ayar aya ce mai ban tsoro kuma yana da kyau kowa ya kula da ita fala na kusan na alaihim bi ilmi duk wani wanda muka aika ko muka ba shi kiwo ko muka masa wani abu to fala na kusanna alaihim bi ilimin za mu ba shi labarin wannan abin da yi da ilimi wa makunna muna nan a gurin shi ne fassara wannan aya take cikin suratul mujadala ko alama za a karanta ta farkon shafi ne biyu alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wal ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم وبس سني بني الله يا سن duk abinda yake cikin sama da ƙasa ma yakunu min ba yadda za a yi wasu mutum uku su gana a Allah ne na hudunsu kai in mutum biyar ma suka gane Allah ne na shida so ma'anar wai ku zo ku tattauna ko ku ɓoye ko ku tattauna ku saci kuɗin mutane ko ku yi wa mutane wasu mugunta ko ku shirya wani abu to idan ku uku ne na hudun yana nan shi ne ubangijin idan ku biyar ne na shi da Allah ne don kar na mutum biyu kar mutum biyu su yi zaton sun sha sai ce wala adina min zalika in ma ba ku kai uku ba dai yana nan kar mutum goma ko mutane talatin su yi tunanin Allah baya tare da su sai ce wa la'afta idan ma kun faka da yana nan ina fatan mun gani saboda haka shi yasa a suratun a nisa da Allah subhanahu ta'ala ya ce ya yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minan ba, suna kokarin su koye wa mutane ba su koye wa Allah ba sai ce wa ma ma'ahum idh zai ma la ba mai al shi fa Allah yana tare da su da ilimin sa yake nufi ba wai zai sako daga sama al'arshi bane yana tare da su da ilimin sa lokacin da suke kulla abin da bai yarda da shi saboda haka shi yasa ita wannan ayar da Allah ma ya karanta Allah ya bude ta da ilimi kuma ya rufe ta da ilimi ya bude ta da alam alam ta alam ya kuma rufe ta da cewa ya san komai ina ganin mun fahimci wannan saboda haka dai idan mutum ya fahimci cewa duk abin da yake Allah yana ganinsa to ya waje bai ji tsoronsa kuma ba haƙƙin da ya fi girma irin haƙƙin da yake da alaƙa da wani gara zunubin da yake lazimi ba muta'addi ba zunubi lazim ne wanda ka saba wa Allah tsakaninka da shi zunubi muta'addi kuma shi ne zunubi wanda ya zamanto ya shafi wani duka Allah zai yi wa mutum hisabi idan shugaba ne kai ko na gidanka ko gwamna ko wannan Allah ya tambaye ka game da duka mutanen da ka mulka kamar yadda na Umar radiyallahu anhu yake cewa ko akuya idan ta tuntube yana jin tsoron Allah zai iya tambaye shi Allah ya ba mu dace walau zunu yawma idhin al haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الله يجي والوزن إذن الحق والوزن إذن الحق معنى ميزان abin da za a wani aiki da shi rana alkiyama gaskiya ne tabbas akwai mizani kamar yadda wasu ayoyin da yawa suka bayyana الموازين yace wani ba'ul شيئا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أبدا وكثير تركيتش وين ضوء الموازين القصة ليوم القيامة za mu sanya ma'aunai na adalci rana alkiyama talatu zama na fusa shari'a ba wani rai da za a zalunce shi ko abu ya yi wa in kana miskala habatin min khardal abin da ka aikata ko ya yake ko da kwatankwacin ƙwayar ya ne za a zo da shi ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce waka fadi na hasiri mu mun isa mu zama masu hisabi mun saboda haka Allah madaukakin sarki komai sai ya zo da shi a suratul nisa Allah la yuzillu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yuti min ladunhu Allah baya zalunta ko da kwatankwacin kwayar zarra idan kuma aikin alkhairi ne Allah yana nillinka shi ya ba da lada ne yawa ya ba mu labarin yadda duk za a auna ayyuka a gurare da yawa banda wannan ayar akwai akwai aya da take cikin suratu suratul mu'minun Allah subhanahu wataala yace fa idza nufikha fi suri fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala ya alu. idan aka busa qaho a nan gurin Allah yana nufin busa ƙaho na biyu inda busa ƙaho guda biyu ne na ɗaya shine wanda kowa zai mutu shine wani tuka fi suri fasai kaman fi samawati wa man fil ardh na biyu shine busa ƙaho wanda kowa zai tashi shine fa iza nufika fi ukhra fa iza hum yanzu idan aka sake busa ƙaho kowa zai yi to a na biyun in aka yi sala'an saba bai na yau mai ba wata nasaba da za ta yi amfani wai kai shariki ne ko kai wani abu ne sam ba shi da amfani ko kai ɗan ɗariƙa kaza ne duk ba shi da amfani wala ya fi sa'alin ba za mu a tambaya game da wannan ba ko kai jikan annabi ne duk ba shi da fa'ida a ranar ko kai jikan sahabi wane ne sam ko jikan jihar tijjani ko jikan shehu usmanu duka bai da amfani shine ma'anar fala an saba bai na wuce sa nan sallallahu ya ce da nana fa'ima wacce ita ce mafi soyuwa a cikin ya'yansa wacce kuma tafi kama da shi ya ce ki ce kanki daga wuta saboda ba zan amfana miki komai ba ranar alkiyama Allah ce fa man mawazinu mawazinu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وان دي أسارة يأبدي دوما تشوية جهنم وان دي يزما ma'aunin sana'ar haƙi ya fi يفنوي yadda hadisai سكنونا nuna بوا uku ake aunawa ورانا alkiyama ana auna abubuwa kashi uku ranar alkiyama na ɗaya ana auna ayyuka kamar yadda zahirin waɗannan ayoyin suka nuna ana auna ayyukan mutane kowa za a auna duk wanda ya samu maki nawa ke bukata maki nawa ne pass na a 45 ɗan wutan na ai 40 yana wuta hamsin yana tuzon laraci na 60 a 60 ya za ka zuba mu da yawa hauta na kai hundred mala'iku ne kurin inda wanda mala'ika ba wanda zai samu zero 50.001 hamsin da ɗugu ɗin shi ne fara saboda haka idan aka ɗora ayyukanka na alhaki da na lada in dai na alhaki suka fito 49.99 su kuma na lada suka fito 50.1 to in baka san fassarar ba amma man saɓarar mawazinu ba to wannan shine fassarar ta ina fatan mun gane saboda haka shine ko yaya ya ɗara shi kenan abin da ake bukata wannan shine ana auna ayyuka sai na biyu ana auna su kansu masu aikin a daura abu safiya shi ma a mizani a gani kuma nauyinka gwargwadon aikinka ne ba wai don kai ka ci abinci ka yi kato a ba saboda haka ana ɗora suna suma waɗanda suka aikata ayyukan akan kan mizani saboda haka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da aka ga abdullahi dan masud aka ga sirantaka ƙaurin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wannan wannan ƙaurin na abdullahi bin masud da kuke yi wa dariya ya ce lahu asqalu fil mizan min jabal uhud mm. ya ku dutsen uhud nauyi idan aka dora shi akan mizani annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma zaka ga mutum kato amma la ya zuru inda Allah jana ba uba mana inda za a dora shi akan mizani ko na wani tsaro bai kai ba wannan shine abu na biyu da shi ma ake auna shi akan mizani sai kuma abu na uku wanda shi ma ana dora shi akan mizani shine takaddun ayyukan da mutane suka aikata su ma takaddun ayyukan ana ɗaukar su a dora su akan mizani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum da zai zura na alkiyama za a dora takaddunsa na aiki har guda 99 dukkan su ba alheri a ci gaba ɗaya sharri ya aikata saboda aka sai mutumin nan ya zamanto cewa ya fidda rai cewa ba zai sha ba sai Allah subhanahu wataala ya ce aikuwa akwai wani aikin alkhairi da kai sai a ɗauko wata takarda guda ɗaya a cikin takarda akwai kalmar shahada Allah yana so ya mai rahama sai a ɗora 99 a gefe ɗaya ita kuma wannan takardar da kawai la ilaha illallah ce a ciki kawai sai a ɗauko ta sai a saka ta a ɗaya ɓangaren sai ta rinjayi waɗanta sai Allah ya saka shi a aljanna saboda haka waɗannan za a dukka waɗannan abubuwan guda uku za a yi su ranar alkiyama kuma lokuta da yawa mutum zai ta mamakin yadda ake hisabi da yadda za a yi wa mutane hisabi duk da yawansu duk da yawan mutanen da suka mutu na ji isa alfantami yana cewa mara isa alfantami yana cewa a wata lacce shi allah ne mafi sanin yadda aka gano ni dai ba ni da tabbas cewa an gano mutanen da suka mutu zuwa yanzu tun daga Allah ya halittu duniya yanzu sun kai <laughs> wajen biliyan hamsin ne ko da hudu ne dab da hamsin ko hamsin da hudu gaba ɗayan yanzu kuma akwai ragowa wanda suka rage gaba ɗaya ba su wuce biliyan kusan biliyan takwas ba saboda haka yanzu kusan kashi 94 na abin da Allah ya halitta su mutu to wani zai ta mamakin yadda za a yi wannan hisabi amma yadda Allah subhanahu wataala ya kawo mu abubuwa na ci gaban zamani su kansu za su ƙara sawa ka gaskata Allah za su sa ka gaskata Allah saboda yanzu ko a gurare da yawa a kwamfuta za ka samu mutane binnai suna jarabawa lokaci guda kuma daga guri ɗaya ake kwantaron ɗinsu za a kiliyarar sun mutane da yawa lokaci guda a kwamfuta ɗaya bare da muka je london muka hau wani jirgi mara mutu ba shi da matuki allah da haka in kuka shiga zai tsaya ku hau kuma in kuka zo gurin da za ku tsaya zai tsaya ku tsaya ba shi da matuki ba kowa har gurin direban ma ba kowa da haka da muka shiga sai wani muka zauna da shi ke min bidiyo sai ke ce malam ya kaga wannan jirgin yanzu me za ka iya cewa game da jirgin nan da ce ni iya kawai kudura allah na tuni da ce iya abin ni da na gani ke ba abin da na gani ban da kudura allah ana abin da nake nufi shine idan dan adam zai iya yin jirgi jirgin ƙasa yana tafiya ba matuku, zai tafiya je ya sake dawowa kuma ba matuku. idan dan adam zai iya yin wannan Allah subhanahu ta'ala wanda ya halarci dan adam ɗin zai yi abubuwan da suka wuce wannan ina fatan mun gane to saboda haka duk wannan wani zai ta tunanin yadda za a iya gama hisabi idan kana tunanin irin waɗannan abubuwan za ka hutu yanzu ka abu ɗaya ne ya yi shi miliyoyin mutane ne suke kai kuma duk yana da kwantuwar in ya ga dama yau zai tsayar da kai ko ba haka ba ne zai rufe ka haka facebook ko mutum ɗaya ne sai abokan aikinsa amma dai mutum ɗaya ne ya ƙirƙire shi so duka waɗannan abubuwan suna nuna maka ƙudurar Allah da yadda abubuwa za su zo yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so su saboda haka shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yake nufi a nan ya ce ba man saƙulat ne Tun wannan ɓangaren na ya jaya to fa ula'ika umar wasu to wannan yana cikin waɗanda suka samu rau shine zai rinka cewa ha'u muqra'u فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه نعم إني ظننت أني ملاق حسابيه حكى فهو في عيشة راضية نعم في جنة عالية قطوفها دانية saboda haka fa ulaika humul zai dinga nuna wa mutane ce ha'u muqra'u kitabiya ga littafi na nan ku karanta inni zanantu anni mulakin hisabiya dama ina da yaƙini ina da tabbas zan haɗu da hisabina fa huwa fi ishatin radiya cikin rayuwa yarjejjiya to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa man khaffat mawazinu wa man da shi kuma ai yana nan yana nan gurin wa man khaffat mawazinu duk wanda shi kuma ayyukansa na alhaki suka rinjaya shine ma'anar wa man khaffat mawazinu sai ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka yi asara bima kanu bi ayatina yazlimun saboda zaluncin da suke shi kuma wannan ne wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a cikin suratu haqa suratu وأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية إذا شيء ما دابي سأبن ديبا ya laita haka na tilkawa ina ma da ya mutu ba a ƙara tashinsa ba tun daga mutuwa ya zama ba wani ƙarar labari ina fatan mun gane to kaga wannan shine ma'anar dukkansu sun yi asara waɗanda ba su ba Allah ba Allah ya ba mu labari abin da zai faru ko bayan kowa ya anshi littafinsa Allah ya ba mu labari a cikin surori da yawa daga ciki akwai suratu asafat sai yan aljanna ne suka shiga aljanna Allah ya ce aqbala ba'du fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatafa'alun na'am qala qa'ilun minhum inni kana li qarin يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون نعم قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين الله يسعدك الجنة سكشك الجنة sai sashin su ya dinga fuskantar sashi wannan yana daga cikin fassara ulai ika humul muflihun saboda haka sai ɗaya daga cikin su ya ce ka ni ko ina da wani aboki wanda muna tattaunawa a duniya zai ce min wai kai dama ka yadda da cewa in an mutu an radar da za a dawo ka yadda da wannan saboda haka sai ce to yanzu ku taimake ni mana muleka ko ta magani ko za mu gan shi mai dalalai ne allah ne bai faɗa ba amma mai dalalai ne ya kaddara ce ce ba su leka ba saboda haka fatsala a shi sai ya leka fara'ahu fi sawa'in sai gan shi a cikin azaba mai tsanani sai ce tallahi in kita la turdi ala ni ma saura kaɗan ka jani walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdari inda ba dan ubangiji na ya mun ni'ima ba da ni ma yana cikin yan wuta saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya goya ya ce ai inna haza lahu wal fawzul azim wannan rabo ne mai girma kuma li misli haza falyamal al amilun to su kuma waɗanda suka yi asara sai Allah ya ce azalika khairun أذلك خير نزلا am شجرة الزقوم نعم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم نعم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ألا تتوني الجوانا لكما شجرة الزقوم والنين يتي da mutum على الجنة gashi nan ana hira ana jin daɗi ana cin abin da ake so shi ne ya fi ko kuma wanda zai dinga cin shajaratun zaƙo me ya shajaratun Allah ya ce ina shajaratun ta kurju fi asirin jahim ko da ba gaya maka ita bala'i ba ce kawai yadda aka yi bani gasan bala'i a ce bishiya ta fito a cikin wuta yi ban da Allah ya za a yi ka taɓa ganin an samu bishiya ba ta taɓa shan ruwa ba to ita wannan a cikin wuta take daga wuta ta ciro ba wai saka ta aka yi a wutar ba dan uha ka annahu ru'usu shayatin dan uha ka annahu ru'usu shayatin hudatta kamar kawunan macizai irin manyan mucizan nan haka wasu suka fassara wasu kuma malaman suka ce a shayatin a nan gurin ana nufin shaidanu dai na asali kamar kan shaidan kuma gan ɗan ko baka gan shi ba ne? ka san ba zai kyau ina fatan mun gane Shi ne Allah ya ce fa la akiluna min hadha ci wannan yanzu bishiyar da abin da ta tsiro ya zama wuta ita ya za ta zama kuma an aka ci sai an sha ruwa mai zafi sai ka cika cikinka da ita sannan kuma sai a sha ruwa mai zafi shi ne sun ma'ina lahum alaiha na shuban min hamid sai a sha ruwa mai zafi ina fatan mun gane so wannan kaga yana daga cikin hasara yana daga cikin hasara saboda haka lallai yana da kyau mutum ya dage yanzu lokaci ne na neman eh, lahira kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa ya zauna da wasu daga cikin magabata abin da ya ragu na lahirarsu shi suke ba duniyarsu mana duk sai ya gama ayyukan da zai yi na neman lada a rana ko sai je nemi duniya gwargwadon abin da yake bukata ya ce amma kuna zauna da kuna ga abin da ya ragu na duniya ku shi kuke ba lahira mana in ya zamanto wata ibada ta ci karo da neman duniya za ka yi ba Allah ya ba mu da cewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari insha Allah a darasi na gaba za mu tashi daga wala qad makanna ku fil ardi wa alna lakum fiha ma'ayish sai tambaya assalamu alaikum sai baba ba ji ka a London ba baba ya kamata in zan koma mu ko <laughs> saboda kowanne kowanne guri a ce ka fito na'am asko baba <laughs> na'am gaba da gaba ko kuma abu da misali gaba da gaba da hannu to mutum zai ga cewa a ah, dama ta ce ba shi damu ko kuma ah, a hannun da aka yi misali ko ko kaba da ya ce ko ko kunnen da ya ce ko ko idanu da zai tsalla ah, amma da haka ce mini ta kai ne a E, eh, a shi shi dai abin da kusan gaɓoɓin da Allah ya nuna za su shaida guda uku ne su Allah ya maimaita a kaga abin nan akwai hannu akwai ƙafafuwa sai kuma harshe shi ma akwai inda aka nuna zai yi magana so ba wai ai ba wai iya abin da suka aikata za su faɗa ba su faɗa abubuwan da suka aikata ne duka eh ba a sa ta ne daga farko ba ai ba za a manta eh ba manta an batta ne shi ya yanke ƙauna takardu 99 aka fara sawa ya yanke ƙauna duka sha ba zai sha ba tunda misali an sa 99 duka zinubai koma da guda ɗaya ce take da lada ya za a yi guda ɗaya ta rinjaye casa'in da tara ta shi daga baya Allah da yake so ya mai rahama ce ciyayi ko kana da wani kyakkyawan aiki shi ne haka biya ka ɗauko waccan guda ɗaya Allah yana so sai ta rinjaye duk musulmi sai ya shiga eh duk musulmin da ya mutu bai yi shirka da Allah kwata-kwata ba kuma kuma wannan sai mutum ya nemi taimakon Allah wanda bai yi shirka kwata-kwata ba zai shiga aljanna ko daga farko ko daga baya Allah ya baba ya ce mu duka shi Allah muna farko saboda haka wasu za su yi firzin yanzu misali idan aka dora ya zama ayyukan alkhairi sirrin jayi na shari kaga wannan aljanna da farko idan musulmi ne ya mutu da imani bai shirka ko da ƙwayar zara da Allah ba amma kuma ayyukan sharar sirrin jayina suna alkhairi to shi kuma sai shiga wuta gwargwado a wanda Allah ya tsara masa in an shiga wutan nan kuma za a ba da damar ceto mala'iku za su ceto annaba za su ceto mumine za su ceto sai kuma a zo a ce da Allah shafa'atil mala'ik shafa'atil shafa'atil mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minun walam yabqa illa arhamur rahim kowa yayi ceto mala'iku sun yi mu'minai sun yi ba wanda ya rage yanzu kuma bai yi ceto ba sai wanda ya fi kowa rahama shine kai ya Allah to shine Allah sai ya sa a fito da wasu mutane sun babbake sun zama kamar gawai saboda kunan wuta sai Allah ya canza musu halitta ya shiga aljanna so duk wanda ya imani da Allah amma in ya mace da imani saboda haka mutuwa da imanin sai ka nemi taimakon Allah shi sa yana daga cikin addu'a na sassan Allahumma inna na'udhu bika min an nushraka bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu ya Allah muna neman tsari yi shirka da kai a abin da muka sani Allah ka gafarta mana mun yi shirka da kai a abin da ba mu sani ba yana daga cikin addu'o'insa kuma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika yana da kyau mu ma mu dinga maimaitawa ya mai jujjuye zukata ka tabbatar da zuciya ta akan addinin saboda Allah yana juya zuciya sai ka zamanto mutum ya zama arme bai sani ba so dole mutum sai ya kula dole mutum sai ya yi nazari dole mutum sai ya dinga roƙon Allah ya tabbatar da shi wani kuma sai a ƙarshen rayuwarsa ma zai zama arni na to na ƙarshen can can baya bismillah kace me idan mutum ya ita wanda ya shafa'i da wuturi da liman kuma ya koma gida yana so ya ƙara ya zai abin da ya kamata shi ne tun da farko idan liman ya wuce to shi sai ya tashi cika wannan shi ne ya fi zama daidai liman da ya yi sallama kai sai ka tashi sai ka ciko to ka zama da wuturinka ya zama shafa'i to daga baya sai ka sake sai ka sake yin wuturinka shine zai zamanto cewa ya cika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 Allah ya saka mashi da mafificin alkhairi kuma ku ƙara samu cikin addu'o'inku na alkhairi masu ɗaukar wannan karatuka Allah ubangiji ya biya mana buƙatunmu da alkhairi baki ɗaya Allah ya sanya mana cikin intattun bayan shi a wannan wata mai albarka Allah shi karɓa mana ibadunmu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh